بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da wannan yammaci na bakwai ga watan sha'aban jirar annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina shekaru 1447 wanda kuma hakan ya daidai da 26 ga watan janairu 2026 miladiya ci gaba da darasinmu na aƙida kowane mako na litini muna karanta littafin fasul majid sharhin kitabun tauhid kuma muna nan a babin faɗin Allah ta'ala alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu billahi amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghut har zuwa ƙarshen aya inda muka kwana a sharhi shafi na 408 daga tsakiyar shafi in ibn rajab al yake magana akan cewa hadisin da annabi salama ke cewa wato mutum ba zai zama cikakken mumini ba a lokacin da yake baya fifita sun annabi akan san da yake yi ma'ana a takaice ba ka zama cikakken mumini sai ka fifita annabi sama da komai da komai a kanka jibu da rajabar hambali wurin umarninsa da hana-hanansa da ka zama wajibi ka zama a matsayinka na mumini cikakke kana imtisali da umarnin Allah da manzansa kuma umarnin manzan Allah da bujire masa shi ke sabbaba mutum ya zamanto ya yi hasara ya fada cikin lalacewar aikinsa har aka kawo ayan nan ta cikin suratu muhammad wadda Allah ta'ala zalika bi annahum ittaba'u ma askhata Allah wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum to mun karanta wannan aya sai lokaci ya halinsa so akan ta zamu tashi wato waɗanda suke abinda suka yi na bujirewa manzo Allah sallama A dokokin addini na musulunci wato sun bi abin da ya fuskanta Allah kuma suka kyamaci yardar Allah me ya kyamata da yadda Allah mutum ya ki aikata abin da Allah ya ce yayi wanda zai sabbawa maka yarda tasa malam ya ce sai Allah ya ce fa ahbata amalahu sai aikin su ya ruguje ya lalace Allah ya tsare mu malam ya ce fal wajibu ala kulli mu'minin abin da yake wajibi ga kowane mu'mini an yuhibba ma ahabba Allah mahabbatan tujibu lahu al-ityan bima aujaba alayhi minhu wato abin da ya zama wajibi ga duk wani mumini shine ya so abin da Allah ke so irin soyayyar da za ta janyo maka zuwa da abin da Allah ya wajabta maka dole ne ka haka ya ce in zadatil mahabba hatta ata bima ندب إليه minhu kana ذلك فضلا idan soyayyarka ga Allah ta ƙaru har ta sa aikata abin da bai zama wajibi ne a kanka ba kamar suna filfili ko kamar su sadaka kamar su abin da bai zama ba zakka bane abin da ya shafi bangaren kuɗi abin da ya shafi ibada ba haji bane da aka ce dole sai kayi umara ce kila kaje da kuma wasu abubuwa da wanda yake na alkhairai ne su ne nadar an yi tsofi shi ne amma dama ba dole bane in baka yi baka da zunubi to soyayya kaga Allah za ta iya karuwa ta kai ka matakin kai ta zuwa da irin wannan to malai ce in ka kai wannan matakin ya zama fadu wato ya zama falala da daraja da mutum ya samu wa an yakri hama yukrihu Allah kuma dole ne mutum ya kyamaci abin da Allah ke kyamata eh abin da Allah ke ki yace karahatan tujibu lahul al-kaffu amma harrama alayhi irin kiyayyar da za ta wajabta maka kamewa ga barin abin da aka haramta maka an fahimta bala yake cewa ban ga gurin ba ne فمن أحبه بقلبه كان ذلك فضلك كان فضل الضيش ما يبتش يو لا قيش لا قني لا قني لا قني يتو عليك كرام عليك كرام عليك حتى لا كذا هو سيتو يو فإن زالت الكراها إذا انت يهي التاقارو an fahimta wato paragraph mai tsawo yana da irin wannan rikitar wanda ba kuma kalmomin duk suna gaba ya ce idan ƙiyayyar ta ƙaru hatta aujabatul kaffa amma karihahu tanzihan idan haka ta ƙaru ita ma ƙiyayya har ta kai ka ga ƙin abinda Allah bai san shi don tsarkakewa to kaga ana zalika fadla shi ma ya zama daraja Allah ya ce faman ahabba Allah wa rasulahu mahabbatan sadiqa min qalbihi duk mutumin da ya so Allah da manzansa soyayya ta gaskiya daga zuciyarsa aujaba zalika lahu an yuhibba bi qalbihi ma yuhibbu Allah wa rasuluhu to hakan zai sabbaba masa zuciyarsa ta so abinda Allah ke so da manzansa wa yakrahu ma yakrahu Allah wa rasuluhu ya kyamaci abinda Allah da manzansa ba ka so wa yarda ma yarda wa rasuluhu sai ya yarda da abinda Allah da manzansa suka yarda da shi wa yaskhitu ma yaskhitu Allah wa rasulah ya kyamaci abinda Allah bai so da manzansa wa ya amalu bi bi jawarihi sai ya aiki da gabobinsa da me zai aikin zai yi bi ba hadha al-hubbi wal bughd da yanayi na irin soyayyan nan da kuma irin wannan kiyaye da yake gwargwadon sansa da kaunarsa gwargwadon kuma kiyarsa da kuma kyamar da yake wa abu haka zai zama fa in amila bi jawarihi shay'an yukhalifu zalika idan ya aiki da gaɓoɓinsa wani abu wanda ya saba ma wannan soyayyar tasa ko kiyayyar fa an irtaka ba'd ma yukrihu Allah wa rasuluhu misali a ce sai mutum ya aikata abinda Allah bai so kuma manzon Allah baya so an gane wannan ko to kaga ka aikata to fa ya afare shi an yato ana bukata mutum ya tuba an fahimta ya tuba min zalika daga wannan abin da ya aikata wa yarji'u ila takmilil mahabbatil wajiba ya koma zuwa ga cika soyayya ta gaskiya dake hiya rukunul ibadati wacce ita ce rukuni na ibada idza kamulat wanda idan ta cika dan ita soyayya ita ce rukuni na ibada wa jami'il ma'asi tunshi'u an taqdimi hawan nafsi yace galibin sabo wallahi ana samu sun samu asali ne daga son zuciya in ka ga aikata laifi to zuciya ce ta zo ta karkata aka biye mata kuma aka saba wa Allah yake alama habbatillahi wa rasulihi bisa ainihin wato san Allah da manzansa qad wasafa al-mushrikeena bi ittiba'il hawa Allah ya siffanta mushrikai da san zuciya yace haka suke suna bin san zuciya fi mawadi'a katira wurare da yawa ko fi mawadi'a min kitabihi a wurare daban-daban cikin littafinsa qala ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa fa illam yastajibu laka matukar ba su amsa maka wannan da'awa da kake ba wannan kira da kake musu to fa fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum Allah ce ka sani suna bin son zuciyarsu in dai ba su amsa maka ba to sun zuciyarsu suke bi eh Allah ya ce wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah wane ne ya fi bata wane ne ki kanta barkin ba daidai ba na bata kuma da wanda ya fi son zuciyarsa ba daga Allah abin ba na abin da yake so din ba daga Allah yake ba kaga babu wanda ya kai shi bata Allah ya tsare mu malam yake cewa wa kadhalika bid'a haka ita ma bid'a innama tansha'u min taqdim al-hawa ala shar wala ana yin bid'a ne daga fifita kan zuciya akan shari'a a ga abin da shari'a ta ce ga abin da zuciya ta raya maka yin so sai ka bibita ta sai ga mutum ya yi bid'a malai ya ce wa ne hada samsun biya ahaluha ahal hawa ita aka kira yan bid'a da masu son zuciya su ne ahalul hawa? ne ne gaske wa kadhalika al ma'asi haka shi ma sabu innama tansha'u min ta'dim al hawa ala la, wa mahabbatihi ma yuhibbu wa mahabbati ma yuhibbu wato shi ma da kake kallo sabo an fifita shi ko ya samu ne ta hanyar fifita son zuciya akan san Allah da abin da Allah yake so wa kadhalika hubbu al-ashkhas haka nan ma san daidaikun mutane wal wajibu fihi abin da yake wajibi akan sa an yakuna sab'an lima ja'a bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya zama duk soyayyar da zaka yi ma wani dan adam ta kasance bisa yanayi da tsari da gwadaban da manzo Allah ya zo da shi fa yajibu almu'min mahabbatu ma yuhibbuhu Allah ya zama wajibi ga mumini ya so abinda Allah ke so min al-mala'ika, cikin mala'iku Allah na son su war rusul da manzanni ka so annabawa wal anbiya da manzannin kansu da kai annabawa ar-rusul sune manzanni al anbiya sune annabawa والصديقين لصديقي والشهداء da mutanen kirki umuman gaba ɗaya. yake wa lihadha kana min alamati wujudi halawati iman shi yasa ma ya zama daga cikin alamar samuwar dadin imani ga mutum shine an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illa lillah ya zama kana son wani ba dan komai kake son wani ba sai dan Allah malam wani na burge ka kana son shi dan Allah kawai malam wani ko alhaji wani ko honorable wani kuma wane ne kana son shi ne dan Allah ba dan wani abu ba imala yake cewa fa tahrumu muwalata a'da illahi sai zama haramun ne ka nuna zubunta da kauda ga makiya Allah wa man yakrahu Allah umuman da ma wanda Allah bai san shi kar ka so shi kamar Allah bai san kafirci ko baya kar ka su yace wa hada yakunu ad-din haka ne وبهذا وبهذا يكون الدين كله لله da haka ne addini zai zama gaba ɗaya na Allah ne duk kaga ana soyayya ana yi ne don Allah in kaga ana kiyayya ana yi ne don Allah wannan kuma shine addini kai haka ke yi wani ma haka yake wannan ma haka yake su ma haka suke kowa ba namiji ba mace to sai kaga addini ya zama duka na Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana ana yin shi ne yadda Allah ya tsara da yadda kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi malam ya ce wa min wa man a habba wa abghada lillah duk wanda ya soyayya ko ya kiyayya dan Allah wa qalillah ya bada dan Allah duk abin da zai bada kuɗi ne tufafi ne ko menene ya dai bada ne dan Allah wa mana alillah sanda zai hana abin da aka tambaye shi ya hana kuma hanin yi ne dan Allah ana fahimta ya yi hanin ne dan Allah shi ma yake cewa to faqad istakmala al-iman wannan ya cika imani imanin ya cika wa man kana hubbuhu wa bughduhu wa ata'uhu wa bad'u wa uhu duk mutumin da ya zamanto soyayyarsa da ƙiyayyarsa da badawansa da hanawarsa ya zamanto li hawa nafsihi dan san zuciyarsa yake yi in zai bada abin da ga dama yake sai abin da ranshi in ya ce bayar ba in ya ga zai hana ya hana dan abin da ya ga dama ne duk wanda ya zama wannan ne yake yi to fara zalika na kasan fi imani fi to wannan ya zama tawaya a cikin imaninsa na wajibi fa tajibu tauba a wannan lokacin ya zama wajibi ya tuba an fahimta min zalika daga wannan abu da ya aikata na kuskure intaha maganar wato ibnu rajab al-hanbali ta tsaya daga nan tun wancan satin sai yanzu magana shi ta kare kuma wai mulakhasan malai ci aka kai da ya kawo kaga tun daga wancan paragraph wancan shafin kusan paragraph ba ma paragraph bane fa a cikin ma maganar ne ya dauko ta tun daga cikin shafin tun daga sama sadara ta hudu ko ta biyar da ya ce tsara rajab ibn rajab tun tun wancan satin ibn rajab ne ke magana sai yau ya gama <laughs> Allah shi ne da mu malam ya ce wa munasabatul hadisi da tarjama munasabar hadisin da kuma tarjaman babu sakon da babin ke dauki da shi ya ce bayanul farqu baina ahlil imani wa ahlil nifaq wal ma'asi wato yana bayani ne bambancin da ke tsakanin masu imani da kuma munafikai da masu aikata sabo fi aqwalihim cikin maganganunsu wa afkalihim da ayyukansu wa iradatihim da manufofinsu duk da hadisi yake karanta da muke qauluhu yake cewa qala sha'bi a cikin littafi ko cikin matan wai wane ne sha'bi sai ce huwa amir ibn sharahabil kufi shine amir ibn sharahabil kufi mutumin kufa alimu ahli zamanihi masani ne na zamaninsa an gane wannan ko wa kana hafizan shi masanin ilimi ne ya kace hafiz wanda ya kai makura duk wani fanni ya sani ana fahimta sannan allama ƙwararre ne masani ne za ku nuni ma'abocin fannoni da in ka zo babin rabon gado ka bi shi kamar abin da ya sani kenan ka zo babin fikin ka ji kamar abin da ya sani kenan ka zo babin larabci ka kuma abin da ya sani ke ka zo babin kaza babin kaza duk wani babi na ilimi to shi kwararre ne kana ya kuli yana cewa ma ka taftu sauda'a ko ma ka tabat sauda'a fi bai ba ko ma ka taftu kenan zai zama ma ka taftu sauda fi bai ba an gane ko ya ce ban taba rubuta baki akan kari ba ma'ana yanzu ya zo a zo wani karatu ya rubuta a takarda da ba muna jocin ban mun je makaranta a bayani to shi kwakwalwarsa kamar kwamfuta ta jadwal bai taɓa ɗaukar alƙalmi ya rubutu a farar takarda ba don ya haddace da ya yi kawai an yi kawai ya zauna ya haddace kwakwalwar tar take abin da ya shiga ya shiga <laughs> kaga irin kwakwalwar su mala saboda babu sabo a lokacin su ba waya ba android balle a ce akwai eh, iphone 17 ne ko 18 iphone nawa ne yanzu ha ka so sakiya ko ka sani ba kafin nawa ake ok to a na ɗauka yaran nan za su faɗa mun ka gane inda muka kai yara sun san <laughs> iphone a yanzu muna da android a gani yanzu kana zaunan nan malami na karatu za a ga wani waye shi ke latsawa haka ne kamar da kaka kenan <laughs> a gari wani na tana tsawon shi ba abin da ya dame shi yana chatin da wani ko yana chatin da wata ai na so nuna muku haramci bane in kana girmama abin da kake koya na ilimi to dole ka girmama shi da gaske ka san abin da ya zo da kai kenan ko abin da ya zaunar da kai kenan ka koya abin da aka yi kara ka saurara da kyau za ka fahimta karatu amma abin da nake so buga mana misali da shi lokacin da kake chatin ko kake taɓa waya kake wani abu har da ake wannan karatun to kai kana bukatar sai ka rubuta domin ka gaba ɗaya ba za ta jibe aka ce ba zai faɗi ma ko ya shiga sai ka manta kawai ta rabu biyu to su a lokacin su babu irin wannan mu yanzu da mun koma gida za mu je mu kalli talabijin Dush ko dush in ji balarabe eh balarabe ce dush ko ko kalla tashoshi ko ina duk inda muke so a kasar a duniya mu tura shi ta mu zuwa shi mu kalla inda muke so ba ka bari. abin da muka fasa na karatun nan wancan kallon zai wabce shi yanzu kana tunanin gobe za mu sace ganin karatun yanzu ba su muna tambaya mu tuno ba idan mu tuno da lokacin da boss yana yana shi afto ya kauce shi kuma auka ya kai mai tokari shirin wannan za mu rika tunawa ko mu rika tunowa da wasan da aka yi da Manchester United da kuma ainihin wato Real Madrid ko wasan da aka yi da Najeriya da Morocco ba haka bane jama Allah a wajen ka fito kasuwa haka za ga abubuwa masu ɗaukar hankali ana zuwa wani shago sai ga ana cire takalmi sai ka ka takalmin ne ya burge ni ana karatun ma takalmin kake tunani ya za ka samu kudin sai ko wani yadi ko wata hula ko wata mota ko dai wani abu na duniya kawai to wa'annan abubuwan su a lokacin su duk babu su ne kuma ba abin da suke wannan ba daga bautar Allah sai bautar Allah idan sun bar majalisi ma wala kuma suke su ta istighfari karatun da suke yin kafin a kammala suna suna wani mai mas'aloli nawa zai shiga cikinsa na hukunce-hukunce amma mu muna karatun ba ko mun gane karatun ina tabbatar da kafin a gama aje gida tunanin yanzu abin da za a karya gobe da safe ya wuce karatun haka ne zai wuce ko kuma a'a wani fana bi na bashi ƙarshen watan nan ne ko kuma a'a ni ne zan kwashi a dashi ƙarshen watan nan in na kwasa me zan yi shi kan shi tunanin ya wabce karatun wa'in na abubuwan su ne wani na tunanin gidan haya wani na tunanin maganin asibiti na yara ko na iyali ko na shi shi kan shi ya ga karatu ya zauna wallahi malam na abubuwan da kake ganin ana faɗa maka ba labari ba ne wallahi da gaske ne kwalan su haka take kuma in za ka gwada ka gwada za ga haka ne Kanka in za ka tafi yaro ya taso da irin wannan haddace komai wala za ka shama mamaki yadda zuciyar shi kwakwalwar shi za ta kasance za ta rike komai kawai wallahi malam mun yi wasu ɗalibai muna da su har yanzu akwai irinsu ba wai ba irin a yi su wuce ba ne a ƙasar su ce wallahi malam ɗan yaman da yan suriya na da kake kallon su komai haɗa su suke da wasu a cikin ƴan sudan an fahimta su suna da ƙabar karatu da haddace abu komai duk wani ɗan najeriya da ka ga wallahi tallahi ya ci jarabawa to wallahi karatu ne sai kai karatu tukuru sannan ka ci jarabawa a jami'a duk nan jami'oyin su ko wallahi ko ba su yi karatun ba sun haddace abin yadda kama sa ka zo ga shi wallahi su sun saba ne kawai ku da hadda mu kuma kaga ba mu saba da hadda ba kawai sai da aka karanta mu tashi haka muke yi da himma ne za ga da ɗan takardar shi yana ɗan jotin kaza kaza shi kenan a zo jarabawa in ka tana ka tuna an ka tuna ba ma dai bai ba da abin da ya zo maka ka gani shi ne kawai amma su wallahi tana zuwa a yan saudiyan nan akwai wanda wallahi zai zuwa makaranta allah fashi yake amma aka zo jarabawa sai ga shi jifin sai ga ya daga ya kai ko oh, in dai an gidara shi da shi sau ɗaya wallahi sai a tuni kaga sai na mai ah, matsalan nan aka kai aka ah, kawai kawai shi sai ga kuma la'in fashi suke saboda sabo ne kwakwalwar tana da irin wannan training din amma mu kuma ta ba ta saba da wannan ba mun tashi da safe an ba mu kunu da kosai ko ba ka bane ba laifi bane shan kunu da kosan kila ma da fada aka ba mu na neman suga ko duk wa'annan tunanin ana tawa kuma ya zama mutum ya je makaranta wani lokaci kalibe ya makaranta da yunwa wani lokaci kuma ne wani lokaci akwai ɗin kuma yanayi ya sa bai ji a yanayi mai kyau kana karatu a cikin makarantunmu lokacin damuna ruwa na zubowa a kanka ya ji ajin ku lokacin sanyi wundo a babballe kana ta haka malami yana karatu shi ma sanyi yake ji ka ya za karatu ya zauna su ko can an sanar maka duk wani abin da zaka ji daɗi kai karatu in zafi ake a kunna maka AC in sanyi ake a sa maka hita ko in ka ga ya bude wallahi window sai kai kaga na bude wallahi in zafi ake AC ne in sanyi ne kuma to akwai hita to komai fa wurin ban daki an gyara maka an malam shi ta malam tsakani da Allah abinda Saudiya take ba na jin za a samu wasu ƙasashe a duniya da za a ce wai abinda Saudiya take wallahi ban taɓa gani da wuya duk abinda wata ƙasa za ta yi na taimakon ɗalibai da ba da scholarship a karatu a cika fannoni karatun boko da na addini wallahi ban ga abinda wata ƙasa za ta yi da Saudiya ba sai wannan abu gidanka kawai kana tunanin cire gidanka wata ran sai ka ga ba karamin kuɗi kake gasha ba ku kaza ba ku da yawa ku ci da safi ku ci da rana ku ci da daddare please tuwamin sai ga kawai kuɗi sun tafi sai ka ta tunanin in kai mai ɗaukan albashi ne da ka yi wannan na kwana ɗaya biyu a sati ɗaya ka cinye albashin ko bai kaf kafin sati ɗaya ma ya ƙare so idan aka yi wannan to ka kwatanta wadda za ta ɗauki ƙasa duk duniya babu wata ƙasar da babu ɗan ɗalibi na saudiya ta ɗauko shi in dai akwai musulmi a garin ta ta ɗauko shi kuma ba shi kaɗai take ɗaukowa ba da yawa ake ɗibowa bulbulowa ake a najeriya kawai ta ɗibi mutum arba'in hamsin tam an taɓa ɗaukar mutum tamanin da wani daga najeriya kuma da cinsu na safe da cinsu na rana da cinsu na dare har da kuɗin ma kashewa kuma duk da maka wannan kuɗin siyan littafi ba mala ko ba karamin abin nan ba yanzu nan za mu yi sallah kawai sai na ga jami'an wani a tiktok din wani sai na ji kamar yanzu burin tafi in koma ko mai malam motoci da luxurious mai cin mutun na sun yi jere sun fi guda a goma za su fito lokaci ɗaya za su kwashi ɗalibai su kai harami masallacin manzo Allah sallama ana yin la'azar ba kullum haka ne kullum ko yau an yi haka zan gaya maka kullum ne idan ka ga wannan adadin motocin sai rahoto sai an tafi hutu shi ne za ga wani lokaci guda uku ne za su gwargwaron ɗaliban da suke nan ba da yawa amma ana nan sha biyar ashirin za su cika su je su kai su juyo wasu sai sun yi mayawa biyu wani mayawa uku ana kai ɗalibai haramin ba a kyauta za a kai ka amma a dawo da kai ba an kusa an sallar isha a ɗauko ka a kawo ka sannan a fito ka ga yadda za a yi layi a tafi abin nan dina wurin cin abinci Allah in an fito daga faculty lokacin da rana ne za a ci lunch shi ma ka ga layi kuma kowa sai ya ci kaza da nono da laban da duk wanda da kake so da safa ne ga kwai nan ga wato abun wato in na zo na da yace kai ikon Allah kira shi yasa kawai su wannan kadai ma sai Allah ya ƙara azumin kasar wallahi tallahi mala kuma wannan fa a wata jami'a ce a dai tal a wani jiha ba kuma ita kadai ba ce jami'a ta gwamnati akwai jami'a ta ɗaya ba haka ake yi ga sunan nan birjik a madina sannan ka kalli ka ce riyal jami'a nawa ne ka kalli ta'if jami'a nawa ne kalli jidda jami'a nawa ne irin su abha irin su rr duk ga nan da yawa kaka a ce su sai ka rasa ma su ne suke yi ba ruwan suka su dai kai karatun ka je ka karantar da yan uwanka ka je ka yi shi yasa kana zuwa jami'an ma shi'ar din jami'an boto din an fahimta shi ne walau la nafara min kulli firqatin ta'ifatun minhu liyatafaqahu fi ad-din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahdharun ka san za ka yi karatu ne ka je ka karantar da mutanen ka ba za ka zo ka zauna bane akwai wanda zai karatu ne zuwa ya karanta wallahi akwai su a nan ma muna da su da yawa to kaga irin wannan suna nan da yawa amma mu da yake ba tarbiyyar mu ne ba ma sabawa da haddace karatu to za ka ci jarabawa ne to ta hanyar in kayi karatun in ba ka yi ba kuma shi kenan sai ka gane wa kanka akwai dan Najeriya da ya ga question paper ya zume wallahi ran jarabawa Allah ya su ne saboda inda ya karanta ban inda aka yi tambaya daban yana iya faruwa ta gani kuma idan ka je jami'a wallahi ba ka da hadda mai karfi ta qur'ani sai ta zube Allah zubewa za ta saboda karatun jami'a kan zai yi maka lokaci ba ka da lokacin muraja to shi sa an biya mutum zai je jami'a daga cikin abin da ke da muhimmanci ware lokacin marajan qur'ani Allah duk karatun da za a ce kana da wani lokaci da za ka yi karatu ko a haramun ko a wani lokaci ne wanda kullum qur'ani kana kana da shi in ba ba kafin ka gama shekara hudu ka digiri ka dago Allah ce ka kuma baka da hadda sai dai da an ji karatun ka an san ka taba haddan qur'ani to irin wa'annan mutanen da gaske suke yanzu hafizul hakimi din nan muna maganar shi ranar asabar a majalisi wata ɗaya haddasa qur'ani wata ɗaya wallahi sai ma kana mamaki kallin littafan da buga ya wallafa su su ma'arijin kabul su waye ga sanan burjin wata daya kuma duk wannan abin da fa yayi hafizul hakami gaba daya har ya rasu shekarar 33 ne yaro ne malam matashi malamai ta ce sunan shi ya dace da shi ya kai matsayin hafiz din kuma su sunan shi ne na yankin hafiz a gani ta duba tarihinsa da ya wuce irin shekara ɗari ɗari da ɗan wani abu aka yi iras a saudiya a wannan yankin na hijaz yake to duk suna da wannan to shi sa nan gurin kaskai mamaki da ya ce bai taɓa rubuta bakin tawada kan takarda ba da sunan wai karatu da ya ji kawai ya haddace imamu shafi imala in zai shiga kasuwa sai ya tushe kunnen shi da auduga saboda duk abin da ya ji sai ya haddace bai dan wace ta ce zuba wannan hamsin nawa ne suga nawa ne kaza karar rage mun kaza sai ya toshe in ba ka bada abin da ke haɗe shi ma da da yana rubutun shi kuma imamu shafi in ya je wurin karatu zai rubuta amma talaka ne maraya Sai da komai sai zama babu abin da zai ta wada da abin rubutun dokin yake a takarda in ya tsanta takarda ko kashi ko fata da shi yake rubutu sai dawo da shi daki ya nazari abin shi sai kafin ka ce mai dakin sa ya fita da karkashin bola na yana abubuwan kamar da kan je wani kaga a library din shi littafai ko to shi kawai sun cike da wannan ko mutsa sai ga kai to yanzu ya zaa yi kawai sai ɗauko su ya fara haddace su ɗaya bayan ɗaya ya dinga haddacewa gaba ɗaya ya kwashe sauran ya ƙona. duk abin da ya haddace ya ƙona shi ya gama ya shiga ya taskace shi kawai a cikin zuciyar shi shi da yake cewa ilmi ma'i ilimi na yana tare da ni kai su ma yammamtu yanfa'u ne duk inda na tafi ilimi na zai mu amfani ba za ka masa fatawa ya ce bari je duba ba gida wannan sai mu wari na binciko ko amma shi in ya san abin to nan take zai baka amsa ba sai ya duba ba duk inda yake ilimin sa na tare da shi yace idza kuntu fi suqi kana al-ilmu fihi himayi, in ina kasuwa ilmi na na kasuwa ba za ka ce sai na je gida ba idza kun fil baiti kana al-ilmu fil baiti in ina gida ilmi na gida mu shafi kenan Allah ya yafe mata. sau da aka yi ce bai taɓa rubuta baki a kan fari ba an gane wannan ko? bala yake cewa ka kalla lamba ta biyu a ƙasa ma a cikin wannan a wannan shafin da muke ba ganin batu ba ya daidai wannan magana ta shi aka rubuta nan batu ko? kaga abin da mala ya rubuta ya ce li shiddati hifzihi wasu ina'ihi bihi min al-kitab al-kitaba wai saboda karfin kake shi da wadatuwa kan rubutu ba su rubuta ba kaga kwamfuta ke yana faɗa kawai an haddace yanzu kamar ni ne yanzu sai ce muku wane ne zai maimaita min abin da na faɗa tun daga farko zuwa yanzu kaga wala biya bai amma dai mun ji kuma to wallahi irin sai ka kawai sun maimaita maka? ka fara da yin kaza ne ka ce kaza ka ce kaza da kaza da kaza da kaza shikenan kwakwalwa ce malam lafiya lau ba laifi a cikin ta babu zunubai amma mu kuma ta mu ta cika ko ka ji ko ka so ma sai ka yi zunubi haka su fatin mu yake don kana fita za ka samu da hoton mace ta masa barushi baroshi haka ne dole sai ka kalla Allah ya kyauta ta shiga ke kana sai wata ta goga maka jikinta ko boss duk a haka ake tafiya dole kaga hadda ta yarauni wala a gani Allah ya kawo mana sauki to shine imamu sha'abi malam ya ce wa azraka khalqan kaseeran min as-sahaba kuma ya riski mutane da yawa cikin sahabbai kaga yana cikin tabi'ai kenan wa asha baz'an wa 80 sana sai shekaru kusan 80 da wani abu 83 zuwa da ta rayuwar shi kafin ya rasu an gane wannan ku alahu zahabi haka imamu zahabi ya faɗa a kansa wannan imamu sha'abi din abokin alqadi ne an fahimta alqadi iyad ina ji ban manta ba shi da wata rana suka zauna tare da shi da abokin nasa shi alƙalin ne yake ce masa shekara ashirin ban taɓa ganin abin da na ya ɓaci a wurin matata ba ba ta ɓata min rai ba shekara ashirin ya za a iya kwana ashirin kuwa mu yanzu ko awa ashirin ma ba za a yi mun <laughs> a to tun da kai ma ka sa sharaɗi inda haƙuri wala ya ce shekara ashirin ya ce ban taɓa gani ba sai ya hana ƙarya ya ce illa maratar wahida sai su ɗaya tal kuma ni ne ma na zalunce ta ni ne na mata laifi ta kai kuma sau nawa kai laifin kai ma ya ce ran da aka kawo ta gidansa da ya zo bayan ya yi sallama ta amsa ya tashi yana nafila matan yanzu sai ka ce ka shi mi sallah haka take yi Amara, ko ba haka take ba amma shi ya ce ya tashi yana sallah to sai na ga tana sallah a bayana sallar da nake tare da sai tana labina suna gani a wani irin laifi ai ba shi bane laifin ba shi bane laifin ba yanzu shi yana ba mu labarin yadda aka yi ne tun daga ran da aka kawo ta shine kawai bayan su ina da sallah ya ce sai na miƙa hannuna na hawa zai sa a cikin fa don yi mata addu'a wani addu'a da ake in isa sabon abin hawa ko amarya ya eh mana a duk ɗaya ne ko ya ma addu'a take ha a da alama dai babu wanda zai bi aure a cikin ku <laughs> na ga duk ba ba a kai daga neman tsari ko zaka fara a zaka roki alkhairin da dai Allahumma inni as'aluka khairaha ko yawa wa khairu ma jabaltaha alaihi wa uzbika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi wayannan matasan kun tashi aure sai kun haddace wannan addu'a na sani hadisi na are da gaske kuma za ku yi aure ma da wanda zai kara sai ya iya saboda yana so ya mata addu'a ya kama kan goshin makwarkwadan kan amarya nan na ake riƙe a gashin kanta da nan gurin sai ka dan dinke shi haka ko kuma ka dafa duk ɗaya ne amma ka kama kan haka ka dan riƙe kamata in ka samu jahila ta ce kafi yake mata inda ka aka kawo ne mun kafi <laughs> haka za ta ce to a takaice sai ya kai hannunsa bin yawan wannan sai ta ce dan dakata a ba umayya suke ce masa ake ce masa ana da shi ya a ba umayya dan dakata ta ce ni mace ce ba kuwa a wurinka kai ma ba ne a gurina ban san me kake so ban san me ba ka so ka ga min duk abin da kake so da abin da ba ka so in aikata wanda ba ka so kuma in daina ya ce wallahi yarinyar nan sai ta tunatar da ni akan kudu ba na ma manta in kudu ba ta hajji an ce irin inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu gaba da malam ya manta ka san wani lokaci mutum sai ya rude wallahi malam ya ce kawai sai na manta ya ce da dai sai na ce gaskiya kin fada abin da ke kin kin yi amfani da shi zai miki amfani ya zama riba a wurin ki ya zama to taska idan ko kin ki ya ce da hujja a kanki ya ce ina son kaza ina son kaza ban son kaza ban son kaza wallahi duk tana je ta ɗauka ya kuma ce masa iyalan gida kaza mutanen kirki ne za su iya hulɗa da su mutane gida kaza ba na son ki hulɗa da su sannan ya ce ba ya son sirkan shi su gajiyar da shi mana irin sirkan ka kullum sai sun zo a wannan ba daidai wani ka ga laifin su ko kai yanzu malam mata ka kullum sai ka ga baki a ce a kai ya ce ban san sirkai na su gajiyar da ni ka ga bai hana ta zumunci ba amma dai ya zama su yawan kullum da irin mita in aka ce mita na sun kuma shi ne mai nike nufi shi ba hanawa ba ne amma dai kar ya zama an kure to shi ne ya ce wallahi muka zauna lafiya ce da muka shekara ɗaya cur shuru ba abin da ya faru mana babu rikici ba komai tsakanina da ita sai alkhairin ta nake gani ya ce wata ran na zawo daga gida shigo gida kawai sai na gaba uwa Dai sallama, sallama ashe kafa ce sai bayan shekara ɗaya ta kawo musu ziyara mahaifiyan mata mu yanzu kai yanzu in aka yi aure yau suke zuwa gidan yarsu Ka kwatanta wannan ma na san ana dan samun wanda za su dan daɗe ba su je ba ko amma dai mafiya za ga da wuya kila a shekara wata ce da ta shekara wata ma da an yi auren da sati ne sati za su zai je da ganin ɗakin wancan haka ne gobe haka bane amma ce shi ke da aka shekara sannan ta zo ita kanta uwar zaunar da shi ta yi tana mai nasiya ta ce to kaiwa ne ka rike wannan ya amana da aka baka kuma ka lajabtar da ita abin da kake so ta zama ce za ka mata kaza ka mata kaza yawa ya ji daɗi nasiha mai kyau uwar ta mata ya ce daga nan bi fara ganin ta ba ya ce wallahi sai da muka shekara ashirin ko gezau da shi tsakanina da matata ba a taɓa samu ba bai faɗa so ɗayan bai ce so ɗaya ne kawai na ga fushinta kuma ni ne na ɓata mata ba wai ita ce mata ilimin ba shi wannan ke bada ba na yanzu shi ya bada labarin yadda aka gina gidan ne da haka shekara ashirin ba matsala to wai nan bayan Allah ba mu saɓo mai yawa a lokacin su ma'ana abubuwa mulhiyat ko na ɗaukar hankali ba mu su sosai to ji sai dai shekara tamanin shi imamu sha'abi tamanin da wani abu ya ne lokacin mu muna saura? na wanke malam ya ce wa fi ma ƙalahu sha'abiyu cikin abinda da imamun sha'abi ya faɗa ma yi bayyano annal munafiki ya kuna a shaddu karahatan li lahi wa rasulihi akwai maganar da take nuna cewa shi fa munafiki zai zama mai tsananin kyamar hukuncin Allah da manzansa Minal yahudi wan nasara cikin yahudawa da nasara wa yakunu ashaddu adawatan minhum li ahli al-iman zama yana tsananin adawa gare su ga masu imani kama huwa al-waqi fi hadhihi al-azmina ita kamar yadda yake a fili a wannan zamani wa qablaha min i'anati al-aduwi da kuma ma abin da yazo kafin wannan zamanin na taimakawa abokin gaba alal musulmi daga musulmai wa hirsihim ala itqa'i nurul islam wal iman da kokarin da suke yi wajen ganin sun toshe hasken musulunci da imani wa man tadabburi ma fi at-tarikh ko man tadabbara ne duk wanda ya tadabburi ya tunanin abin da ke cikin tarihi wa ma waqa'a minhum da abin da faru gare su min al na ababe mabambanta ya ci arafa anna hadha al-hal munafiqi zai gane cewa lalle irin wannan shine halin munafiki adiman wa hadisan a can da kuma yanzu وقد حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم من طاعتهم allah يا جاكن من منزا الله akan kare musu da'a wa qurb minhum kar ya kusanci irin wayannan munafikan wa haddahu ala jihadihim annabi Allah ya kwadin da shi akan ya yake su fi mawadi amin kitabihi a wurare da yawa cikin littafin sa su yahuda da nasara da munafikai Allah ta'ala ya ce annabi jahilul kuffara wal munafiqina wa gulub alaihim Allah ce ya kai annabi kai kai jihadi ka yaƙi kafirai da munafukai kuma ka tsananta musu la'aya. malam ya ce wa fi umar radiyallahu an a cikin qissa umar Allah ya ƙara masa yadda wa qatlihi munafik da kashe wannan munafikin alladhi talaba kuma ila ka'ab ibn al-ashraf wanda ya nemi aje a yi hukunci wajen ka'ab ibn al-ashraf al-yahudi yahudi fa ka'ab ibn al-ashraf shine shugaban yahudawa a madina shi ma kuma wannan mutumin gidansa har yanzu yana nan a madina ya zama kufa yana nitsewa ma ya shige kasa amma za ga dan alamun shi bai gama bacewa ba wallahi gaban masallacin ku ba kaje ga masallacin ku ba akwai titi kusa da gidan Amir Khalid wallahi gidansa yana nan kuma annabi shi ma a ƙarshe annabi ya sa an kawo kanshi an cire mai an kashe shi sabai wanted aka ba da umarni a ja kashe shi shine wanda Muhammad ibn Maslama ya kashe ce dalilin ala qatl muna menene wannan ala man azhara ne wannan gurin kuskure ne bai kamata ya haɗe ba kuskuren bugu ne mana man azhara ne man ɗin daban azhara daban sun kuna da abin gyara wala ku yi gyarawa ana dalili ne akan kashe wanda ya bayyana kufur ko ya bayyana kafurci. man azhara al-islam afwan man azhara al-kufra wan nifaq ya bayyana kafirci da kuma wato munafunci yace nan ma ya sake hadewa kana ne kana ka'abu bun al-ashraf hada ya hada shadid al-adawati lin nabi sallallahu alaihi wasallam wannan ka'abu ashraf din mutum ne mai tsananin adawa da da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wal lahu da kuma cutar da manzan Allah wal izharu li adawatihi da bayyana ma kiyayyarsa daga bukkar bihi an gane wannan ko saboda haka wanda yace aje gurin wannan munafikin ba yahudan wai shi zai alƙalanci ba manzon Allah ba sai zama alƙawarinsa da manzon Allah ya warware shi shine yuriduna an yatahakamu ila tsaguti wa halla bihi qatluhu saboda haka ya halatta a ce an kashe wannan mutumin kamar yi radda ne ai ko ba haka bane domin Allah ta'ala yana cewa madama rabbi wa rabbika la ya hatta muka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma kabaita wa yusallimu taslima muna fata Allah wani cikin sarki ya ba mu ladan abin da makaranta daidai wanda suke kuskure ko karancin ilimi Allah wani cikin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah